الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمعتكر لها ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم lakin jikin wani yana da alaƙa da hasamana duk da za ka je kamar yadda suke cewa Ku samu ƙasar da ba ta da hasken rana sai ɗan kaɗan to mutanen ƙasar garkuwan jininsu ba zai kai naka ba bayan rasare ba za su yi nagarta ba in ba hasken rana wasu ma ba su samu hasken rana ba ba za su yi ba da Allah ka samu taki isasshe ka ware wani tsaki wani waje a ɗakinka ka sa masa haka ta mata gata ka ba ta ruwa daidai bukata ɗakin ba wani ba ka kautawa ko da wata tukunya ka sa ta ka ‘ya'ya nawa za ta yi kuma wani nagarta za ta yi sai ka dangane manuniyan da aya take yi ranar nan ta jiri tana gudana tana tafiya bisa tsarin Allah da mustaqarrun laha zuwa ga wani matabbata nata akwai wani hadisi da Imam bukhari ya ruwaito cikin kitabun fi badi'il khalqi hadisin ya kai na dubu uku da ɗari ɗaya da da tara. مسلم يا رويتو حديث كتاب الإيمان حديثي لها مسلم الدعاء رواية أبو ذر الله تعالى يأخذكم أن صلى الله عليه وسلم يا أبو ذر الله وقلوه قال فإنها تذهب حتى تسجد تفيد الأرض والشمس تجري لمستقر لها na'am annabi sallallahu alaihi wasallam abu na tare da shi a matsalaci lokacin daidai rana za ta fara sai ya tsaure mutum da yake so ya yi maka da yanayin sai ce a bazar ko ka san inda rana take fadawa? Madina Abu Zar ya ce sai na ce Allah kadai ya sani shi kuma ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ta zahabu. wannan rana daga ga tana fadawa tahiya take dodar hatta ta tahta je kashin Ta sai wa Allah jalla jalla ku gida yace kaza da kun yana daidai da zancen ta'ala da yace ta jirgin لمستقر لها don Allah sai ya ɗauko ta daga gabas ya kai taima kuma fada wadda take sai ta ji mafiye da algalali ƙudura da irada da cikakken iya rabul izzati wal jalal idan ya juya wannan kaunu kai ba zai juya ka ba idan ya nuna sulta da faham da izza akan wannan babban halitta kai ba zai maganin ka ba in ka saba maka? zalik ana nuna maka gudanar ranar nan kamar yadda Allah ya so jalla jalaluhu na gudanar da rana kamar yadda yake kuma da ke da rana ɗaya ta ta ta ka taba ganin ba ta tafi ba kamar yadda Allah ya tsara mata sai kai za ka saba tsayawa kuma Allah ya sha ne ka ba zai yi ba ka shafa ma kanka lafiya a san kai ne ne a duniya kuma wa ya kawo ka duniya don ne ya kawo ka duniya kana yi don abin da ya kawo ka ko kana ganin na ƙauye an shigo birni an waye ba za a fi doka ba al'aziz mai cikakken izza ne subhanahu wa ta'ala bi ma'ana yana da izzatil kowa idan ka ce za ka saba masa yanzu ya ragargaza ka yana da izzatul galaba yanzu ya rinjaye ka yana da izzatul ƙahar subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana da iza na imtina ba ka isa ka kai masa farmaki ba yana da cikakken tsaro jalla jalaluhu ƙazo kai ma'awa ana wannan magana kai da kake neman tsaro a wajensa in ya tsare ka za ka sami tsaro in ya kira tsaro za ka dawoma cikin tsaro al'aziz a zahuwallah kuma alin wahidin wa waqtin wahidin al'alim mai yalwan ilimi wanda la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama wasi'a ilma ilimin Allah ya wadaci komai ya haɗa komai kuma bai ban komai ba kuwa ta'ala, don haka abinda ya so cikin iliminsa yake zattarwa kuma dole abin ya bi abin da ya ce yi masa ɗa'a in kaga ka yi abin da baya so to ya baka zaɓi amma a abin da bai baka zaɓi ba ko kana so ko baka so dole ka yi Allah ya ce ka yi liman sha'a minkum ay yataqaddama aw afka. liman sha'a faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma ka sha fa. wannan ya sa maka dole in ka ji haushi ba za ka ji tsarin Allah ba to kai masa tawaye ba za ka ci ba ba za ka sha ba ka nuna isa ya ce kulu wa shirabu da Allah ya darin ta'ama wa sharaba dainaci da sha a ga yadda kamatin zai kasance an kaga an saba ma Allah ya kyale ni ya kyale ne saboda tsantsabarin zallan saba a rahma lau yi akhizuhum bima kasabu ajalun da kuma kyale ba ba wai ba a yi azabar bane in ba a tuba ba ballahum maut na'am والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم akwai babban aya ta dare walƙamar shi ne watan da yake fitowa bayan rana ta fada aya ce babba kai tun da aka halicce ka ka taba ganin watan da wata bai leko ba ka taba gani na ce azumi ya bugi maza Allahu akbar kwayan gama yara ne an gane ai ba wani wata da za a ce wata zukotun an ga wata ba ashe yana ma'allata kuma yana fitowa a yadda ya kaddara shi hilal ɗan ƙarami ɗan ziriri mai baka ya na ka'anil ahilla sulhiyar mawaƙi tilin nasu والحج suna tambayan ka game da jaririn wata yana fitowa siriri da sufan lauje ko baka ce ne da su domin ya zallo kan da rafa wannan ibada duk ayyuka na ibada in ka ɗauke sallah to tana da alaƙa da wata azumi shahar ramadan allazi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن إن كتبت آية هج الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب هكذا za ka yi ta gani إذا mata ne, abubuwa ne na kaza na kaza na kaza mu'amalolinmu na yau da kullum rahi sai wata an biya mu albashi yawa kasan aka ce karya kamar nan albashi kila ma an yawa wa shi amma yadda ka bari sai wata nan magana ya ce kauri yana ina jin wata na sama sai ka ce ka bari sai wata na sama saboda wanda zai baka kayan ya sani walƙabar na kuma na zila wata mun kaddara shi zango zango zango zango haka Allah ya so haka ya kaddara haka kuma ya hukunta malam yana cewa manazilul qamar kamanin wa ishiruna manzilatan zango ishirin da takwas ne ala hasbin nujum kamar yadda Allah ya tsara wasu taurari su ishirin da takwas wanda suke al-ma'ruf a inda al-arab larabawa da wanda ke da ilimi sun san su a kowane dare wata kan sauka zango daya in zai ishirin da tara suka ce to sai ya zan ya buya yini daya ويبقى ليلة واحدة إن كان الشهر تسعا وعشرين إن كما زي شكة لكن سيقو يقانا دي أو ni in kana salafina, وتسمى ليالي الصراط waɗannan kwanaki da bai fitowa akan ce masu layalis wato kwanakin da yake ɓuya kenan duka hikima ce ilahiya Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana haka in ya fito ɗan tsililin shi yana daɗa cika yana dada cika hatta ya kunu kamara wa yazidu wa yaktamilu wa yusbihu badran in ka ji an ce badar to ya gama cikan shi tsab ka da malin daga lokacin da aka gama cikan ƙarfi ba yana ƙasa ga kunan duka ga munan duka da wani dattijan in yana tafiya har ka samu ki take sai in zai kai abula ya kare ita ya lamki abu sannan ya bi da ya zo ba sannan ya lamka an ga maka yana yi ne da ba yi ba dole ta sa yi haka dole ta sa yi haka saboda wa man nu'amir min kisu khalqi ya yi da al'umma ila an mafi ta fi da kunan shi su gaishe ya albace ko duk shi ya kasa nan kwashewa kasari da yayi alhamdu da bayan ke ba ba sai ko ba tsayawa Allah gafa mala ka gane ba ne ko har yanzu sai an ƙara bayani za ka gane bari mu gama wannan ayar lashan لا الشمس ينبغي لها أن تضيك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبغون to الآية ayar مجد إتغانا بشي da kowanne Allah ya yi masa magudanansa ya masa gwadadansa in muka koma sakwata ko ko mu koma katsina ya shata masa sha'amansa ko kuma mu ce yi masa titinsa lafiyayye don haka lashkatu yan bagi na an kajirka alkama bai yi ta yi mana ya kama wata ta rikishin shi siyan a'a wallai lissafikun nahara kuma jaririn gayani ne rana ta fito a lokacin fitowanta bizab wata ya fito a lokacin fitowansa daidai wa daida dare ya shiga a lokacin da Allah ya iyakance mata rana ta gudu yini kenan yini ya shigo daidai da lokacin da Allah ya tsara ya ce dare a tattara kaya kuma Allah ya ce inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan cancan zafi da dare kuke gani kullum wallahi ayoyi ne manya-manya amma ga waɗanda suke da tsafiyar hankali يكون لها قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ققنا عذاب النار هذا يجيكم هذا يجيكم amma kai kullum sai dai ka wani darasi ka ɗauka ka ɗauki darasin komai ba shiga shamfin ka dangane ka shiga duhu ka ga duhu ka fita cikin duhu la da ayatin la'ulil alba muminai masu tsaban tsantsabaran madara hankali su suna gane ayoyi da ibar da ciki da tadabbarun wa ya Waya ويأخذون دروسا نافعة kula da wannan muhimmi ne jiddan jiddan wa kullum rana da wata dare da yini kowannen su fi falakin yana cikin falaki da Allah ya shata masa ya tsabahu ne yana ninkaya an da na kuma haka shi an da alkiyama daga ciki akwai tuluwar shamsi filin magaribiha hadisi ya inganta cewa idan rana ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas waɗannan ayoyi manya-manya za su zo ɗaya bayan ɗaya irin su zuwan dajjal da kakowar annabi isa da sauransu da sauransu su dabbatul ardi wanda za ta zo ta manna nasa annan na tsakanin da ayatin na layin in wannan ya zo malam daga wanda aka ce rana ta fito daga yamma to ranar afirka ba kofan tuba kwata-kwata ko ka ce allah na tuba allah zai ce naki ji ko? naki لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل في إيمان فقط كل سابقة جميل أنا كشينا توبنا دين الله يتعبانا balantana wanda ba mumini bai ce na dawo imani saboda ya gadi Allah sai ce ba na ku malamai mu tuba kafin a fita kofar tuba kuma ba sai rana ta fito daga yamma ba alan kana dingirewa yanzu ka mutu an rufe maka kofar tuba kana da garantin za mu tashi a nan yanzu jiya wani bawan Allah malam Abdullahi mun yi jana'izan sa karfe goma na safe yi alola ya shiga masallaci zai magaruba yana shinkida yana tamashin ƙwa'ani sai aka ga yayi aka zo aka tattarbe shi mai ban bayani ya ce kawai sai na jijjikin shi ya sai muka tattage shi wai mu kai shi asibiti ba a je ko ina ba aka gane ba to ka gaya mu muna masa fatan alkhairi ya muka a masallaci yana karanta Qur'ani ya buda alola ga azumi a baki yana jiran buɗe baki ashe zai yi da korafi ne insha Allah insha Allah insha Allah aiwa aka kai ma annabi Usman abu mu sharuwa taho mu sharuwa shi yasa ka tuba kawai لهذا ما ما لم أبدر عمل يشي ولا يهل له تأخير الثوء ولا يقول حتى يهدي لي الله فإنه من علامة الشقاء والحذلان وطمس البصيرة لك في جنك التشوبة وما كسان أنجي من كبا وما كتك قصورة كشي سوغا مؤينا وإشري الله كم تسوي كم تسوي شقة كم تسوي فما كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله Gracias. karfe takwas ne ka lafiya ta kwakwai da ake sanar da ramar da ta na ya baya ta yi sama ba ya amma da ke ba ba ta ce ina da ala kallon ba ta kare kariya ba liman ta kuma kira ne da ina rana za ta ga da ta ce ta ba ala ta kai da ina za ta ga dama ya ce yau zan fara yi a biyu na kai akwai damuwa ko babu na biyu ulillah akwai da ko babu ashe ka san akwai damuwa tsakanin ka jama'a Inda kana tsaron tsarin da ya tsara ai wannan nizam a nizamul kauni yana karantar da mu ne ba ta ga abubuwan mu kasa kasance ba a yana da lokaci ba da muka ga dama ba lokacin da ma Allah ya ce ba na so ba na so ba na so akwai lokacin da za ga ya ce tir tir tir in baka daina ba kuna an sa zan maka azaba kawai lil musalli allazina hum an salatihim sahun malamai suka ce ba waɗanda ba sa sallah ne aka ce azaban wailin ta tabbata a kansu ba balin lazina yi akhiruna ha an aufati ha Allah yana magana da masu jinkirta sallah ba su yi akan kari akan gaban lokacin aka ce akwai azaban wailin inda za ka bi zantattuka na masu tafsiri ma suna cewa wajen fi jahannama idoilin ba wata fadama ce lafiyayya a gidan jahannama in saha kila an fahimta kenan a jahannama ma waje ne na musamman na bala'i haka a kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya nema kai yadda ya nema a lokacin da ya nema ka zauna lafiya ga dai gaba ɗaya yana tafiya cikin tsari ne sai kai za ka malkwafe ka bankare ka bokare sannan Allah ya kyale ka la wallah muje وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشهور وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهول إلهي لو أنني اجتماعنا إلى ما أعدلك مليك كل من ملك آية الله ya ishe da imani ba alama Allah ya yi kuma ya ajiye kuma ya isa ya yi amince ya so wa ta'ala duka wannan aya an da yawa hannun Allah da yau da rikala an hamalna zuriyatahum lokacin da muka cika duniya da ruwa ruwan tufan ayyamu nuhin alaihi salam sun san annabi nuhu ya sha wuya a matsayinsa na farkon manzo zuwa duniya a shi ba a san bauta ma wani ba sai Allah aka koma ana bautan mutane maimakon mahalicin ɗan adam a ta zaunin na a ta zaunin wajen walasuwa a wula ya kuka waye uka walasuwa Allah ce wa ƙasallonu ka fi rawa ka sa ne tsanar aka kuma ana zuwa ana roƙo a kabarinsu ana sujada a kabarinsu a ƙarshe aka yi mutum mutuminsu a ƙarshe aka koma ana bauta masu Allah ya aiko da annabi Nuhu ya masu wa'azi ya masu wa'azi lailan wa nahara sirran wa jahara ba irin salon da bai yi ba alam yazidhum du'a'i illa shirara duk wa'azinsa ya bijirewa suke karewa da ta'annaci da istighfari shikenan ya masa yadda zai yi sai roƙi Allah kawai ya hallaka wajila ta zama alal ardi min al kafirin tayyara innaka in tazarhum yadullu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara Allah ya anshi addu'an sai ta Isma'il Filk ka je ka yi jirgin ruwa ƙatan jirgi. Tolu kafin shi ba jirgin ruwa, je daji ya samu babban ice yana ta jirgin ruwa makiyan nan ba su bashi ba sai sai suka rika bin suna mashi iska shi zai ya zo manzanci ya daina ki a sirka na jarin ba da an kunta na jiya yanzu an koma masassaki bayan da ana da awon annabci to me kake yake jirgin ruwa da ke wannan wani irin haka ne ya ta a da su masu bana sha'an ne ya lahi Allah subhanahu wa ta'ala da ya ke a fara sama kawai ya fara sama ruwa ya zubo kamar da bakin ƙwarya a fatahna abuwa ba sama bima'in mun hannun ko ba sama a kware ba jirgin wanda ke ana yi ko ya ci gidaje ko ya ci mutane ko ya kaza Allah cewa ce wa an zalna minas samai sauko da shi muke ɗigo-ɗigo amma na annabi nuhu aka ce a yaya sama ba ma sama ba samaniyoyi wa hana abuwa ba sama duk kofofin sama abu ne. kuma ruwan ya zuwo kamar da bakin ƙwarya mai abu sai shi nan bai isa ba sannan Fajjar na al'arafa uyuna ƙwaltakal ma ma'ul samadi wa ma'ul uyun allazi yanba'u min al'arafa ala amrin fadkudin to shi ne nan Allah ke annalafiya lokacin da tsufa na yi sai muka ɗauki iyalansu iyalan annabi nuhu kenan kafin nan Allah ya ba shi umarni don halitta ya ɗauki nau'i biyu manani da ta mace wa hamil fi hamin kullum zaujain ne wa ahalak eh, ka ɗauki jaki da jaka doki da godiya an gane kamar yadda muka yi misali jiya ga kura ga kare ga kyanwa a gaban kai ga ɗera a gaban kyanwa eh amma da yake Allah shi ke ba da aminci aka zauna lafiya eh aka zauna lafiya saboda haka in muna yin kalama lafiya sun yi mama gare shi ya da ke ba lafiya to mu koma ga Allah fatin ilallahi shine magani kawai wallahi in ba haka ba ai kaman yadda Allah yake ce ma wasu ne ala fil fitnati fa'atu hamalna zuriyatahum fil fulkil mashhul maka dauki zuriyan annabi nuhu a wani jirgi mai cike da kayan al'ajabi kaman yadda ne kan bayani ha to kai saboda Allah a ce ga ka ga shirgegen sabo ka kwanta ka zauna lafiya shi ba daga Allah ba ne abin ba ka san yadda ɓera da kyanwa yi, ka san yadda kare da kuwaye in ya gan shi ma zai faɗi kamar zai mutu ko ya ne nan take amma kowa na walwala da nishaɗi yana harkarsa saboda mai aminci ne ya tabbatar da aminci Allahu akbar a nan akwai abin la'akari muhimmi da ya zo kwakwalwa ta idan mutanen annabi nuhu alaihi salam sun saba ma Allah Allah ya kawo baharan mutsalatima ruwa mari asani wanda ya hallaka duk abin da ke duniya in ka ga ke abin da ke cikin jirgin nan can ɗan annabi nu ya bu na kama ana sai da yayyayyayi ya hau jirgin nan tare da amma shi yana ganin yolanki ne saboda bai imani ba sa'awi ila jabalin ya asimu muni min alma shi yana ganin wani tsoron ruwan dutse zai hana shi hallaka ya nufe cikin ruwa annabi nuhu yana nuna masa la'asimal yau ba mai da ya isa ya samu tsaro in ba wanda ubangiji ya masa jin kai ba a haka ake fa duk dogo da mai tsawo sai da aka shanye wannan abu mai tsawo ya ruwa ne kawai ma lala. ba wani baƙi waje da ake tatsuniya da shi wai shi ne kawai kajamin da bai nutse ba kawai dai ya kama shi ke ji zuwa wuya a aka gama ruwan tsohana in ya ji yunwa sai ya ɗauko kifi sai ya gasa da rana ai wato in dai addini na tatsuniya ne malam sai ka sha mamaki sai ka ji kuma masu sauraron suna Allahu akbar sai ka ji mai naira goma ko mai hamsin fa ba <laughs> ahadisul qusas ake ce musu laraba sukan ce ma wannan ahadisul qusas eh in aka so ma nuna maka rahama sai ka ga zina ma ba wani matsala shan giya ba laifi ba ne rahaman Allah sai ka shiga aljanna idan kuma aka so ma tsoratar da kai da jahannama sai an cire maka imani ka ce to mene amfanin sallah yan wannan wa'azin kenan hallakarwa yake ba jarawa ba to ya jama'a ruwa ya cika duniya saboda fitinan zunubai aka hallaka al'umma mu fitina nawa muke tare da ita eh ka yadda a cikin musulmi ba masu shirka ko akwai akwai idan muna da fitinatar shirka a cikin musulmi ba masu kafici akwai muna da fitinatar kufri a cikin musulmi ba masu sha'awarsu in zuciyarsu tariya masu sai sun aikata? Babu ko akwai, akwai izan muna da fitinatin shahawa. A cikin musulmi ba waɗanda yake ba ruwansu da halal da haram balantana shubuha? Akwai ko babu? Akwai. Izan muna da fitinatin shubuha. kuna da fitnati shubhat haka in ka so matsakurowa ka so matsakurowa za ka ga duk wata fitina wanda Allah ya ya hallaka bayi a cikinmu akwai masu yin shi idan fa ainihin kabili wa ainihin mahamaci ina madafa ina mafita ina wajen da za a kukuta mu dawo da ikhlasin tauhi mu saki duk abinda ba Allah ba ba na Allah ba mu luzumci ibada kamar yadda Allah yake so sallolinmu mu tsare su azuminmu mu ba kariya kada muna azumi muna gulma muna sata muna annamimanci muna giba muna ha'inci mu kyautata alaƙa tsakaninmu da iyayenmu magidanta a yi adalci tsakanin iyaye irin waɗannan ƙasar ƙasar وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وفي مثال الحمراء الدنيا تكف فإن الذي هو Allah ya sanar da shi yadda zai yi kuma ya yi daga nan kuma Allah ya ce sai muka halitta musu kwatankwacinsa da suke hawa a yi safara a je ƙasashe a ɗauki kayan fatauci duk duniya yau babu hanyar da ake safara da kaya kamar a teku shi za ka ji manyan ƙasashe ana rigima a kan teku wannan ta ce wannan wutsiyar ruwa ta ce wannan ta ce nawa ne wannan ta ce mun yi tarayya ne wannan ta ce in ana faɗa tsakanin wannan da wannan ta ce zan tsaye. jiragen ba za su wuce ba alam ya fi haram bi ya lil qur'an ya to sama da shi kusan shekara dubu da rai. amma dubi yanzu abin da ke aukuwa ma a yanzu karanci sai ce ka darasi ba ka yi imani ko har yanzu kana nan cikin dokakan kwakwalwanka wani ne sai ka san akwai ayoyi daga Allah ka jefa allura ta nutse jirgin ruwan da za a ije a bakin gaba tireloli bila adadin a ta musu loli kwana da kwanaki ba su kwashe kayan ba amma ba su nufi ba ba ta nutse ba wata jirgin ruwan duniya ce ba gari ba duniya ce amma Allah ya rike ta yasa Allah wata ya shi na sha'anin sakire a riyar in muka ga dama sai mu sa iskan ya tsaya cif mu ga inda za ku a kiyar teku ga inda za ku saboda haka mu koma ga Allah shi ne magani mafita kuma ke nan guda ɗaya inna laman tsagal ma a hamalnakum fil jariya ke linaja'alaha tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya an gani نعم وإن نشأ نغرقهم فلا فريق لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ in mun ga dama cikin iko irin na Ubangiji da Izra yake gaya mana. Distan da muka so, nukrikohum, sai mu dakala su. Ana cikin ruwan menene? Hikimarka. kana da tudun ma ba kana tudun ma ba kada da ba balantana kana cikin ruwa kuma wallahi yana dakala ka kakibe wata halittar ba ma za ta san ta sa ka a bakinta ba Allah kila ta yi hamma daidai da <laughs> kasulmiya ta ga Muhamman ta rije ba ta san wani abu ya shiga ba saboda girman halittanta Hala, a yunus ne ya auku gare shi kifi ne ma kifi ولولا أن كان من المفجحين لنجس في والله مي أهنكلي subhanahu wa ta'ala aya ce babba kamar yadda yake faɗi cikin wani aya wa min ayati al-jawari fil bahri a'lam يشاء يسهل أمريكا فيظللن رواكدا iska ya tsaya cif ku yi ku yi jirgi ta ji motsa daga nan zuwa ya za a yi a ta zazzara ido to aya ce ga dukkan mai yiwuwa, kuma mai haƙuri kuma mai godiya ga Allah jallalla dalu subhanahu wa ta'ala ce fala sariha idan har Allah ya dakala ko ya nufin dakalawa malam ba wani kururuwa ka da zai fita wani kururuwa za ka yi ihun gaban za in ji ba hauki ka gaba kururuwa zai faɗo teku ya ce zai tsamo ka in ka ji ana ina gwanin ruwa rijiya ce ko wata ya tafti. a wata ƙaramar kogi da aka saba shiga amma in igiyar ruwa ya mutu ya mutu jirgi kai sai ya kyale ka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wani mai ihu ya kururuwa ya ce ceto ko na a waje mai ihu mai kururuwa ya ce ku cece su kai za a cece su alahun yin kuma ba za a iya tsamo su a kukutar da su barin hallaka a wannan ruwa إلا ماذا إلا رحمة منا ومتاعا إلهي إلا رحمة منا كيف إن دقوت رحمة دقوت <laughs> جمو فجأنا بلا رحمة ko ba haka ba amma na Allah yau shekaran ka talatin kai arba'in ga na hamsin ga mai sittin ga mai saba'in can ga mai tamanin ma na gani a nan amma tsawon shekarun nan tamanin bai taɓa biyan kwandalan oxygen da yake shafa ba Allah tukunyan nawa ne yanzu kada Allah ya sa mu sani an gane ai ko nan muka tsaya bai ishe ka ka yi tunani ka gane mai mun wannan ya cancanci in tsunguya in maka sujada ba mai mun wannan bai dace ba ba daidai ba ne in bijire ma umarninsa yalla fi ulahu illa rahmatan minna wa mata'an da ɗan jiyar da ku daɗi ilahi ne wani ɗauke. Saboda al'amara, cikin ko ba haka bane ko ha makara ala budda min dukhulil qabri e komin nisan dare gari zai waye kuma komin tsawon rayuwarka wata rana sai ka ji ana abuya nan a toshe nan an gane lata mutuna walau unnabta ma ummira nuh in ji abul atahi itahi atahiya Allah ya cikin mu baki daya na'am وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون to jama'a kun ga kamakin mutum daga jiya zuwa yau alamomi ne ake nuna mana na cancantan akwai Allah da ya cancanci kuma abauta masa. Ai mai hankali dai ba dabba ba, ya ishe shi izina ya dawo ko da ya kama hanyar ba daidai ba. Ba abin mamaki, wa iza qila lahum mutaku ma aiki ku. in aka ce ku ji tsoron Allah ku kare kanku barin azaban da ke gaba da ku nan duniya domin duk wanda ya ce Allah sai Allah ya nuna masa iyakansa sai ya nuna masa bai isa ba sai ya nuna masa gazawansa da gajiyawansa a ɗauki tarihin duniya gaba ɗaya bari mu misalta da manya-manyan arna guda uku kuma dai mu misalta da mene manya-manyan arna guda uku ɗauki fir'auna da ƙanin shi ƙaruna a ɗan kazaginsu na marubu ka dubi da awar da suka yi saboda isa fir'auna ya buji ƙirji? ne kalmomi uku da alƙur'ani ya ba mu labari ya ce ana rabbukumul a'la ya ce ma alimtu lakum min ilahin gain ta ƙaramar ma ita ce wa hadhihi al-anhar min tahti afala ya taka mataki na rububiyya ya taka mataki na uluhiya ba da cancanta ba sai kane shi karuna dukiya kuma dukiya ina da duniyar aka bar Allah ya sufanta ta da wa in ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa Mabuɗan sito banki ma'ajiyan kuɗi in aka haɗa ƙarfi ba sa iya ɗauka ba kudin ba mabuɗin fito na kudi da kayan kudi aka yi masa wa'azi wata gishi ma a taka Allah da al'ashirka wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama a ahsana Allah ilayka wala turid al-fasada fil ardi innahu la yuhibbu al-mufsidin qala inna ma utituhu ala ilmin wannan kalma ya faɗi inna ma utituhu ala ilmin indi duk abin da kuka gani ilimi na ya bani kuma wanda ya bani ya san ni kadai na cancanta ku na samu na ido a dukiya ku je ku nemi yadda za ku mai da kwandala ta koma kwandala biyu haka muka yi an magana ku ce Allah Allah ka ji shi kuma shi kuma wancan ja'irin kajirin annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim da ya masa wa'azi ya masa yadda zai yi shi ma Allah ne ana uhuyi ko uyi ina rayuwa ina kashewa sai kamo mara laifi bari'un ba'a'at az-zibi min dami bin yaqub sai kashe shi da kaga na kashe wanda nake so ko sai ce a je gidan yaro wanda aka yanke mishi hukuncin kisa a kamani aka kama shi ya ce ce kana maya ka kaga ɗan dolo dolo ya zalunci to waɗannan manya-manyan anna me sakamakon su ma'auna dai Allah ya gaya mana kai tsaye a akhadnahu wa ba zuna hun fil ni ba huwa mule da shi da rundunan nasa da yake walakanta annabi Musa yana ce musu innahum la matan kalilu sai Allah ya danke su ya kama su ya watsa a teku ya dakala a ji an nisan da ya ji dole zai mutu ko me ya ce aminta billazi amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimina jayyar ko kalmar da ariya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi nima na musulunta Allah ya ce al'ana wa kad asaita an ki ba a son imanin naka da mun magana akwai lokacin da ba za a so an imanin ba sai bayan ka gama kafin ka sai yanzu za a dakala ka to kun ji sakamakon shi ko kun ji sakamakon shi ko to kana so ka zan irin shi shi kuma karuna ya fito yana ban hankama talakawa na wai ka anna lana ma utiya fahun innahu zuwa zuhazun azim a irin wannan Allah ya ce fa hasabna bihi wa bidarihi al-ardh a idan jama'a bainal mala' Allah ya ce ƙasa kama mun shi ba shi ba duk abin da ya mallaka sai ga ƙaruna ƙasa ta buɗe yana shiga shigan takama in ya shige lokaci ɗaya ai ba a yi kwamadi ɗin ba sai an nuna ma duniya yadda ya kamata shin ana kamar a kamar a ƙi sai an kan wawaye da wajen alamun Bai ku da da ke idan ba ku yi imani ba wuce za ku kai tsaye ga maji ta

hanyar annabawa ba haka take ba la asalukum alaihi ajra in ajriya inna ana la Allah ce to malaman islamiyya fa ce to wa kake samu mai aikin Allah kamar dan islamiyya Ya ce suna cin albashi Na ce nawa nawa kila kai islamiyyan ku kuna ba malamin dubu ɗari da yake kai tsohon kansula ne eh ko ba haka ba na san in aka zaga islamiyoyin zariya karankata kaf shi ba islamiyan a kwana talatin da za ka ba malamin ta dubu goma bai wuce ka kirgada dubu goma kwana talatin wasu ko dubu biyar ba sa samu nawa dubu ɗaya to kaji akwai ma inda ake biya a wata dubu ɗaya to koman da zai shafa a kafan shi ya zo makarantar dubu ɗaya za ta yi a wata yadda kaya suka yi goron tashin menene zabi ta wannan albashi yake bashi sannan ku lura ina rantse uku da Allah da irin jajircewa da sadaukarwa da malaman islamiyya suke ma 'ya'yanmu da haka malaman firamare suke yi da haka malaman sakandare jiniya da siniya suke yi da haka malaman ɗalibul suke yi da haka malaman jami'i suke yi da haka yi Allah da ka fi kyakkyawan canji a koyo da koyarwa a ƙasar nan ko ka yadda ko kakka yadda aka kai ɗanka islamiyya wana ka ɗan a ce alƙur'ani gaba ɗaya ya haddace ya haddace jazariya ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace a kan shi a kan shi ko je wani bai gama ba wani yana js ko yana ss ya buge waɗannan littattafan me kake tsammani da malamanmu na firamare da ake biyan su albashin mai tsoka inda tsoka malamanmu na sakandare da ake biyan su albashin mai tsoka inda tsoka a level university da suna jajircewa suna koyar da ɗalibai a irin wannan salo a al'umma za a samu wanda ake ba shi dubu ɗaya dubu biyu a kwana talatin ko kiwo wata ake baka dubu ɗaya ai za ka shanye ko leda nawa kenan kafin ka tashi za ka sha leda nawa ka so ma kaso ba ka ya buɗe ɗaya ka shi wani aji ka so a kuma ka ya buɗe ka buɗe leda ɗaya a kwana bakwai jaka nawa za ka sha malaman islamiyya ala yi mako albarka eh Allah ya biya ku da aljanna sauran malamai ma duka Allah ya muku albarka a dinin sai ai eh, Allah ya biya da aljanna amma ba masu kin ba da wajibi ba wanda bai ba da wajibi shi ba ai mas'ulin ne inda Allah ko ba haka bane wani faga shi a makarantar ba zai shiga ajin ba wallahi yana makarantar kawai sai ta fi ma a kafin a zai shiga ba amma shi kuma da shi ne wata wani wani wani ne ba amma ba ta shi tafi haka ne ma ne ba shi gwamnati ba ko ya kai kuma dole ai baka aiki ba kakkautawa wani fa in ya shiga private ina yi maka da Allah tun daga shiga har fita ba hutu yanda kan agogo kuma dole ya sami kuma dole ya gyara a kan lokaci mu ji tsoron Allah eh muna neman gyara mu soma mu ma mu kyatta kanmu Allah ka yace mana ka gafarta mana Allah ka samu min allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu assalamu alaikum Thank you.